To jama'a yau ne babbar kotun kolin kasar Ghana ta yanke hukunci kan karar da 'yan jam'iyyun adawa suka shigar musamman na NPP suna kalubalanta zaben da aka yi wa shugaba John Darama Mahama a watan Disamba da ya wuce na shekarar 2012. Yanzu nan da nake magana nan da ko wakilan mu Baba ko Makeri yana nan gaban haraba ita wannan kotun kolin. To me ya faru ne Baba? To ina jin abin da ya faru a yau shine wato yadda dama ainihin al'umman kasar nan suka san kotu tana zama wato daga karfe tara ko kuma karfe goma. To yau dai wannan abu ba haka ya zo ba yau ne da ake yanke hukunci kotun ta fara zamanta ne bayan karfe goma sha biyu za a buga karfe goma wato karfe ɗaya na rana ta zauna kuma dududu lokaci da ta yi amfani da shi wurin yanke wannan hukunci shine minti uku kacal zuwa hudu wannan shine abin da ya faru kuma eh, wato a shugabancin babban alkali cikin alkalai guda tara da suke wannan shari'a da ake kiran shi justice william atuguba ya ce wannan hukunci da suka ɗauka hukunci ne wanda yake dukkaninsu alƙalan kowa ya ba da ra'ayinsa kuma aka tattara wa'annan ra'ayoyi wanda yake ainihin kara da ainihin 'yan eh, jam'iyyar hamayya suka kai wanda yake ya hada da yawan ƙuri'u da ya fi adadi wato wannan magudi ne na yawan ƙuri'u sannan bayan haka kuma akwai wasu ah, wasu takardun ƙuri'u wanda yake ba a samu sanya hannun jama'an zaɓe ba bayan haka kuma akwai wasu wurare da ya kamata wasu a ba su dama su kada ƙuri'u ba su iya su yi ba alhali ko wani wuri an ba su dama sun kada ƙuri'u kuma dukkaninsu ba su iya sun samu abin da ake bukata na su iya su kada ƙuri'u ba to wa'annan abubuwa da ainihin babban jam'iyyar hamayya ta kai karan shi do an yi watsi da shi an ba shugaban kasa mai ci yanzu damar ya ci gaba da mulkinsa wanda yake kara da wayancan suka kawo bai yi tasiri ba shi ne aka zaɓe sa a zaɓen da aka shekarar dubu da goma sha biyu har ma masana harkan wato siyasa dai suna cewa irin abin da ya faru a ƙasar kenya shi ne aka maimaita shi a nan ƙasar ghana To uh, su 'yan jam'iyyar adawa ɗin kana ganin me suke cewa miye murtanen da suka mayar da jin wannan hukunci da aka yanke na kin basu nasara? eh to ina jin duk uh, wato mambobin su ko kuma jama'a su wanda yake sun zo a nan kotu kowa ya ki cewa ufan saboda wannan shawara ce da suka yanke a tsakanin su to a lokacin da ainihin shi shugaban yan wato uh, mai takara na jam'iyyar hamayya na na akufa wato 'yan jarida muka mai cincirindo a kansa ya ce e abin da zai iya faɗi shine idan ka ɗaukaka ƙara tun da ka riga ka kai ƙara lalle ne za a kare wato shari'a ko kuma a yanke hukunci ko ka yi nasara ko ba ka yi nasara ba to tunda da abu ya tafi a haka su kuma dai ba abu ne da suka zaci zai je a haka ba shi yasa za su koma gida su ga irin mataki da za su ɗauka na gaba amma alal hakika kara da suka kawo dai wannan abu bai tafi ta yadda suke bukata ba sannan kuma shi kuma chairman na jam'iyyar tasu wato da ake ce mai Jacob Bichibi Lamte shi kuma da jama'a suka mai yawa ya ce shi fa bai shirin magana ba amma da muka tambaye sa ko yalla ya yana ya zaton zai ga irin wannan sakamako ya ce ko kaɗan ni da na kai ƙara don saboda amma yadda ake so abu kuma bai tafi ta yadda nake so ba in ce ina hasashen wannan abu ce a wannan abu ba haka bane amma bai ci gaba da kuma hirar da 'yan jarida ba. To su wanda suka yi nasara fa su kuma gefen shugaban ƙasa. wato su ina jin da ministoci da suka zo gurin da kusoci na jam'iyyar da sauransu wake suke yi a nan harabar ainihin kotun suna wake ne da manyansu da yaransu wato baka iya fidda babba baka iya fidda karami a tsakanin su. Dukkanin su suna waka ne suna ihu sun fidda fararen wato a kyalle suna nunawa a sama suna nuna jin daɗin su da irin abubuwan da ya faru sai dai su ma sun kiyarda su yi wato hira da yan jarida sun ce za su koma su ma a helikwata nasu su tattauna a tsakanin su abin da suke ciki ko kuma abin da za su fito da shi sadarwar da za su fito da sai su fito da shi. To dama an ce labarin zuciya tambayi huska to a ƙarshe batun tsaro don na ji an ce an ɗauki 'yan sanda kusan dubu talatin an warwatsa su ko ina ya harka tsaro take dangane da wannan sakamako. Eh, wato zan iya ce ma harkan tsaron ce ya yi kyau kwarai da gaske tsaro da aka bayar a faɗin ƙasar gabaki daya. ya yi kyau ina jin yadda ainihin al'umman kasar nan suka ga eh, wato sha'anin tsaro da aka ɗauka ko kuma matakan tsaro da aka dauka shine ya kawo hamma yanzu idan ka shigo cikin birnin ciniki na Accra wato za ka iske duk an kulle shaguna jama'a yadda ka san Accra babu inda mutum zai sa kafa a nan cikin tsakiyar Accra inda ake ciniki da kasuwanci yau ka duba wannan abu ba haka ba ne haka kuma bangarori da dama a cikin kasar nan musamman ma manyan birane kamar jihar Ashanti ko kuma babban birnin jihar Ashanti a birnin Kumasi da birnin Kufrejuwa wato babban birnin jihar gabashin Ghana kenan da wasu wuraren amma da baba mun gode kwarai da gaske sai mun ji sauran abin da ya biyo baya yawa to wakilin mana na gane kenan baba yakubu makeri yake ba mu bayanin abin da ya faru da yayin da yake bakin harabar kotun koli inda dazu dazu nan aka yanke hukunci kan karar da yan adawa suka shiga na neman a tada zaben da aka yi a shekarar 2012 na shugaban kasa.